Bismillahir Rahmanir Rahim. Sumaya Majnun. Babi na talatin da ɗaya. Idanu ta tsara masa tamkar marar gaskiya yayin da a cikin ranta kuwa take ta tunanin ta ina za ta fara zare masa rigar da ke jikinsa. Ya Allah ta faɗa tana mai ba fuska. Domin bata san ta inda za ta fara kai hannayen nata ba. Duk da cewa rigar tana da aninayen da ke jere a gabanta. Yanzu ya zan yi to ta faɗa tana mai sake leka fuskarta. wanda har zuwa yanzu idanuwansa suke a rufe ganin haka ya sa ta sauke ajiyar zuciya tare da matsawa dab da shi a hankali ta ɗaura hannayenta akan ƙirjinsa tare da soma cire aniniyar rigar nasa cikin sanda gudun kada ya farka daga baccin da yake yi cikin sa'a kuwa har ta gama cirewa bai farka ba yayin da ita kuwa duk ta dabarce saboda ganin surar ƙirjinsa da ta yi musamman saman mararsa wanda yake ɗauke da six pack sai kuma wani ɗan zanen tato da aka yi sa da bakin paint sauran kawai da idanuwanta daga kallon wajen tai saboda zubawa da ta ji tsigar jikinta na yi a duk rayuwarta bata taɓa samun kusanci da wani ɗa namiji ba bayan shi shi ne mutum na farko da ta samu keɓewa da shi kuma a kan sani ta fara kallon cikakkiyar halittar ɗa namiji duk da ba komai nasa ta gani ba amma iya ƙirjinsa kawai ya sanya ta jin wani irin kwarjininsa numfashi ta ja a raunace saboda yadda take jin hutun zafin jikin nasa na rabuwa da ita duk da ba wai ta manna da shi ba ne wannan wani irin zazzafan zazzabi ne ta faɗa a lokacin da take jawo bawul ɗin ruwa tare da tsoma tawul ɗin a ciki ta ɗan matse a hankali kuma ta ɗaura masa tawul ɗin akan cikinsa wanda hakan ya sa sautin numfashinsa mai kama da nishi ya bayyana a sanye kuma ya sake lamshe idanuwansa domin dama already ba wai bacci yake yi ba tun tana sallah akan kafet ɗin yake kallonta har zuwa hawanta kan gadon kuwa bai daina kallonta ba still numfashi ya kuma fesarwa a lokacin da ya ji taso ma yawo da tawul ɗin from stomach to, to chest ɗinsa. Hakika wani abu na daban ya ji a cikin jikinsa. Wanda hakan ya sa shi sake jin numfashi saboda ba shi da wani ƙwarin gwiwar motsa gaɓar jikinsa. Shumaya kuwa a natsu take ɗan danna masa tawul ɗin ba tare da sanin cewar idanuwansa biyu ba. Wanda hakan ya sa ta matsowa kusa da shi sosai. Ruwa na biyu kenan yanzu da ta sa masa inda ta sake danna masa na uku a saman mayarsa. har sai da ruwan ya ɗige kafin ta ijiye tawul ɗin tare da mai da bawul ɗin a ƙasa daidai lokacin ko wutar ɗakin ta ɗauke daga fari zuwa bulu marar haske wanda hakan ya sa ta ɗaga kai ta kalli lab ɗin wutar kafin ta kuma dawowa da kallonta ga kan kyakkyawar fuskarsa da bulu light ɗin ya haska siraran hawayen da ta ga suna gangarowa ta gefe da gefen idanuwan nasu ta zuba wa ido cikin rauni da kuma tausayinsa da ke dukan zuciyarta a koda yaushe lallausan tafin hannunta ta sa a hankali haɗe da sunkuyowa kansa a nutse ta soma share masa hawayen sunkuyowa wanda ya ba su kusanci ya kuma sa ɗumin numfashinsu gauraya da na juna yayin da zuciyoyinsu ko ke bitin a hankali Idanuwansu ya buɗe a lokacin da ya ji kamshinta na gauraya da numfashinsa wanda hakan ya sa a sanyaye ya soma yunkurin juyar da kansa zuwa ɓangaren dama amma ya kasa hakan saboda kashe masa gaɓoɓin jiki da allurar ta yi baya ga haka kuma ga zazzabin da ya hana shi sakat dan harta numfashi mai kyau ya kasa fitarwa inda a kokarinsa na sanya juya din ne kuma ya murgino jikinta yayin da kansa ya zama na a cinyarta idanu su mayin ta zaro saboda jin sa da sai a jikinta da kuma zafin da jikin nasa yayi hannu ta sa a gefen wuyansa tare da janye mai da ke kansa sai fakin ɗinta waje ɗaya idanuwanta ta lumshe saboda ɗumin hawayensa da ta ji yana sauka akan fatar hannunsa hawayen da ta san cewa tsananin zazzabin ne ya haifar masa da shi wanda zuwa yanzu har ya fara juyi da kansa da yanayi irin na wanda ke nuna baya jin daɗin komai kan nasu ta riko a hankali tare da gyara zamansa akan cinyarta a natsa ita soma karanta fataha da duk wani addu'o'in samun sauki da ta sani tana tofa masa few hours ita kanta ba za ta ce ba lokacin da suka ɗauka a haka ba kamar yadda a yanzu ta yi nisa a cikin duniyar baccinta. baccin da take yin sa cike da tunanin cewa shi din ma bacci yake yi sai dai aka san hakan idanuwansa ne kawai suka kasance a lamshe. amma babu wani abu mai sunan barci da ya dauke sa sama da awa biyu kenan yanzu da yake kwance a haka duk da cewar zazzabin nasa ya ɗan sauka sannan numfashinsa ya sake baccin ne kawai yake ki sa inda yake sauraron sautin numfashinta da ke fita a hankali haɗe da aman bugun zuciyarsa duk da yana jin abin wani iri a jikinsa amma hucin numfashinta da ke sauka a kan fuskarsa ya sa shi jin kansa daban yana kuma ɗaya daga cikin abin da ya sa shi kasa yin barci har sai ƙarfe hudu kafin wani tsakalallen barci ya ɗauke sa frankfurt airport paris ƙarfe bakwai daidai kyakkyawan farin matashin saurayi ne ke tafiya a cikin babban airport ɗin yayin da hannunsa na hagu ke rike da wata 'yar jaka duk da cewar akwai yawancin mutane a cikin airport ɗin amma duk inda ya kutsa hakan ba zai sa ka gane cewar shi ɗin hafkas ba ne saboda yana da fari irin mai tar ɗin nan sannan akwai madaidaicin bayat a fuskarsa wacce babu alamar fara'a a kanta aƙalla kuma ba zai wuce shekara talatin da biyu ba tafiya yake da ta haɗi da ɗan sauri saboda jirginsu da ke gab da tashi inda kai tsaye kuma jirgin ya nufa wanda yana shiga ya zauna a kan sit ɗin da ke kusa da windo Glass ɗin da ke gefe ya ɗaura a jikinsa bayan ya zaro wani gilas ya sanya a idanuwansa. Tare da manna jikinsa da jikin kujerar jirgin. Daidai lokacin kuma jirgin da already ya soma tafiya akan titin da ke airport ɗin ya tashi sama. Saukakkiyar ajiyar zuciya ya gami da buɗe wata 'yar jaka da ke gefensa. Inda take laptop irar kamfanin Apple ya bayyana a cikinsa. Hannunsa ya kai kan sikirin ɗin laptop ɗin ya shafa. wanda hakan ya sa hoton kyakkyawar ta da ya maye gaban sikirin na laptop ɗin bayyana wani irin murmushi mai ɗauke da ma'anoni yayi kana a hankali ya ce I'm coming back to change the game ya kare maganan yana mai sanya hannunsa a kan sikirin ɗin laptop ɗin yana shafawa cike da shauki haɗi da fatan isa ga tsohuwar ajiyarsa ajiyar da ya adana ta tsawon shekaru haka kuma yake da fatan cimma buri da manufarsa a kanta. Tabbas a ƙage yake da son zuwa gare ta. Duk da zuciyarsa na da farfasa da kuma ƙuna akan tsananin kishinta da yake yi. ƙarfe takwas dai-dai. Ƙarin nokin doɗin da ake yi ne ya soma ratsa cikin kunnuwanta. Gami da kutsawa cikin mafarkin da take yi wanda ya sa ta haɗa gumi lokaci ɗaya. Duk da masifaffen sanyin esin da ke tashi a cikin ɗakin. Wannan dalilin ya sa ta sake gyara kwanciyar nata a hankali. gami da matsa jikinta waje ɗaya da yanayi irin wanda ke bayyana fen ɗin da ke damunta. Tabbas ba wai a cikin ta ba kawai har a zahiri karar bugun kofar ya dame ta. Wanda hakan ya sa ta soma buɗe idanuwanta wanda suka yi nauyi. Inda ta sauke su akan wani pink rose da ke gefen gadon. Numfashi ta ja da ɗan ƙarfi saboda rashin sanin inda take. Wanda ganin ta a cikin baƙon waje ya sa ta ƙara sabu buɗe idanuwanta da sauri tare da tashi zaune. Uyo Allah ta faɗa da raunananniyar murya saboda wani irin ciwo da ta ji ina sukan ƙasar mararta. Ciwon da ya hana ta saka a cikin farcin nata. Yayin da lokaci ɗaya kuma duk abubuwan da suka faru a daren jiyan suka soma dawowa a cikin ɗin ta filla-filla. Sassanyen numfashi ta ja saboda sai a lokacin ta ji wani irin abu na bin dukkan sassan jikinta. Wanda hakan ya sa ta juyawa a hankali ta kalli ɓangaren damanta. tar idanuwanta suka sauka akan kyakkyawar fuskarsa wacce take jajir yayin da fatar saman madaidaitan sa suka yi luhu-luhu like wanda ya sha kuka ya goshi ga kuma zarazaran eyelashes ɗinsa da suka kwanta duk a ƙasar idanuwan nasa Dake ke a rufe numfashi yake fitarwa a hankali wanda hakan ke nuna alamar cewa bacci yake yi musamman idan aka yi la'akari da yadda kyakkyawar lips ɗinsa suka ɗan buɗe kaɗan domin da taimakon hakan ne yake shakar numfashi game da fitarwa inda ya kamata baki hanci da idanu ta buɗe tana kallonsa don haka take jin tamkar yau ne ganin ta da shi na farko kwantaccen black blackbird inda ya yi wa fuskar kawanya ta tsirawa ido tana mai kallon yadda gashin wajen ke kwance lip yayin da list ɗinsa mai tricolo ya ƙawata kyakkyawar fuskar tasa list ɗin da bata taɓa ganin wani mai irinsu ba saboda kai tsaye ba za a ce masu red ba sai dai a kira su da pink color mix da ɗan black saboda ba su yi kala da light pink ba kyakkyawa ne shi kyakkyawar da ƙaddara ta musanya rayuwarsa ba ni kawai ba kowa ma a haka idan ya kalle su ba zai taɓa kawo cewar akwai nakasa a cikin rayuwarsa ba Ƙaddara ta yi wa rayuwarsa tsinke ta hanyar sauya masa gabansa zuwa baya wani sashi na zuciyar ta ya faɗa hakan tare da soma sun dawowa da brain ɗinsa kalmar da ake jifarsa da shi majnun san ba ta yarda da wannan kalmar ba domin kuwa ba ta je a jikinta cewa shi majnun ne ba kuma ta fatan ranar da kalmar za ta ɗauri a gaban sunansa domin ita a wajenta shi ba majnun ba ne kamar yadda kowa ke ɗauka idanuwanta ba sa yi masa kallon mahat saboda haka har abada shi wani na daban ne a gare ta idanuwanta da a kullum suke da sauran kawar ruwan hawaye ta limshe tare da kawar daga kallonsa bayan ta ja dogon numfashi a karo na barkatai saboda ta yi imani cewa kallonsa kan iya zautar da tunaninta musamman a yanzu da take jin wani irin abu na yawo a cikin jini da tsokar ta dangane da shi wannan dalilin ya sa ta dan muskutawa a hankali tare da zuro kafafuwan ta ƙasa daga kan gadon a sanye ta miƙe tare da juyawa ta soma tafiya cikin sanda gudun kada ta tashe sa daga baccin da yake yi sai dai taku biyu kacal ta ta ji da ta yi wani irin miƙewa tare da yin wani irin abu mai kama da hajijiya na neman kaɗa ta hakan ya sa da sauri ta dafa bango haɗe da cije ɗinta saboda ta san cewa yau ɗin ranar wahalar ta ce ta tsaya sai dai babu yadda za ta yi kasancewar har yanzu ba a daina nokin ƙofar falon ba yasa a hankali ta murɗa handal ɗin ƙofar ɗakin ta fice fitowa falon ta yi cikin dauriya da kuma ɓoye ciwon da ke damun nata ta ƙarasa ta buɗe ƙofar good morning ɗaya daga cikin masu kawo masa abinci wanda shi yake ta nokin ɗin kusan minti goma ya faɗa yana mai sunkuyar da kai haɗi da miƙo mata babban tire ɗin da ke hannunsa monin mayan ta amsa masa a kasalance gami da sa hannu ta tarbi tire ɗin ba tare da ta bashi damar shigowa ba kuma ta mai da kofar ta rufe kamar ko da yaushe akan tabul ɗin da ke tsakiyar falon ta ajiye tire ɗin ba tare da tsaya duba abincin ba kuma kai tsaye ta nufi ɗakin da yake masaukinta tana shiga ko ta tura kofar tare da su mai yunkurin rage kayan jikinta inda idanuwan take kallon agogo wanda yake nuna mata karfe takwas da mintuna sha biyu tabbas ta san yau dole ta yi musun fefa guda ɗaya saboda bayan makarar da ta yi ba ta jin za ta iya zuwa makaranta a yanayin da take ciki ga kuma shi da yake kwance ba za ta iya yin nesa da shi ba a yau din ba za ta taɓa tafiya ba tare da ta ga farkawarsa ba saboda tana matuƙar tsoron ya farka da fin irin wanda ya kwana da shi da jiya doguwar rigar da ke jikin nata ta zame gami da ɗaura tawul kai tsaye ta wuce bathroom inda ko koda ta shiga ruwan ɗumi ta sakar wa kanta bayan ta yi wankan ne kuma ta fito jikinta sanye da bathroom tana mai tafiya a hankali yayin da duk fuskar ta sai kalar tausayi saboda zuwan periods ɗinta. wajen kayanta ta nufa saboda sanin akwai sauran fat ɗinta da inna Hauwa ta haɗu ta da shi wanda gashi hakan ya taimake ta domin da a ce babu fat ɗin bata sanya za ta yi ba fat ɗin ta sanya a jikinta bayan ta shafa body lotion ne kuma ta zaro wani riga da suke tare da sanyawa sai dai kasancewar siket ɗin na da faɗi ya sa surar jikin rufuwa yayin da top shape ɗin da ta sa mai guntun hannu ko ya bayyana lafaffen stomach shape ɗinta da kuma madaidaitan breast nipple ɗinta. kasancewar ba ta sa bra ba saboda ciwon da suke yi mata wanda already ta saba dama duk lokacin da take period sukan yi mata ciwo kamar ko da yaushe da ke gyara fakin hair ɗinta tai tare da rufe kan nata da wani siririn bel ɗin da ya sauko har kirjinta sassanyen turaren calvin women ta fesa wa jikinta wanda hakan ya sa daga ɗakin ya ɗauki kamshinta falon ta fito da yanayinta na kasala tare da zama akan kujera ta soma bubuɗe plus ɗin da ke kan tire ɗin komawa ta a hankali ta jingina bayanta da jikin kujera bayan ta gama duba duka abincin wanda san ba ta jin cin kowanne daga cikinsu idanuwanta ta kuma ba kamar mai yin tunanin wani abu sai dai a zahirin gaskiya ba hakan ba ne ko da ma akwai abin da take tana haɗin to bai wuce mafarkin da ta yi daren jiya ba mafarkin da ta kasa sanin ma'anar yansa da kuma rashin fahimtar abin da yake nufi gudun kada wani tunani ya shigo cikin brain ɗinta ne kuma ya sa ta tashi kai tsaye ta nufi ɗakin nata bayan ta murɗa handil ɗin ƙofar ta shiga da sanda har yanzu bacci yake domin ko bai motsa daga inda ta bar shi ba ganin hakan yasa ta sauke sassanyar ajiyar zuciya tare da karasowa cikin ɗakin ta soma kinsa duk wani abu da yake ba daidai ba hakika ko a cikin bacci baya jin zai iya musu na jin motsinta wannan dalilin yasa tun shigowar ta kunnuwansa suka je masa alama wanda hakan yasa shi katsa baccin da yake yi din ba tare kuma da ya buɗe idanuwansa ba sai ma lafewa da yayi yana mai sauraron bugun zuciyarsa Sumayya kuwa gama tattara ɗakin da ta yi ne yasa ta sowa wajen ganin nasa tare da sunkuyowa a hankali ta ɗan rankwafo kansa. Tafin hannunsa na dama ta ɗaura a kan forehead ɗinsa cike da fatan Allah ya sa zazzaɓin nasa ya sauka. Sai dai akasin fatan nasa da ya kasance ne ya sa ta janye hannunta da sauri saboda har yanzu jikin nasa akwai zazzaɓi sosai har yanzu zazzaɓin bai sauka ba. ta faɗa a raunace tare da ɗan zama a bakin gadon cikin sanyi ta jawo blanket ta rufa masa haɗe da kifa kanta a tsakankanin cinyoyinta domin zuwa yanzu ita kaɗai ta san wani irin ciwo saman marar nata ke yi mata majid kuwa hakan da ta yi ɗin ne ya sa shi buɗe idanuwansa a hankali ya sauke su a kanta duk da cewar shi kansa bai san me yake kallo a tattare da ita ba amma hakanan ya ji idanuwansa sun tsaya a kanta sai dai ba shi da ikon fahimtar yanayin nata wanda hakan ya sa dole ya mai da idanuwansa ya rufe daidai lokacin ne kuma aka turo kofar ɗakin wanda hakan ya sa su mayen ɗago kai a hankali inda ta sauke ganinta a kan biloniya ta wuce wanda shi ɗin ma ita yake kallo da mamaki akan fuskar sai ce sumaya me kike yi haka ku yau babu makaranta ne kai ta sun koyar saboda ba ta sanya hango rauni da kuma ciwon da ke cikin idanuwanta hakan ya sa cikin dauriya ta ce a abba akwai dai na makara shi yasa ban je ba makara kuma sumaya are you okay biloniya Dawud ya tambaya da yanayin damuwa saboda san yadda ya ga cikin nata yayi An oke haba ta faɗa tana mai cije lips ɗinta haɗi da sanya hannayenta duka bi ta dafa kasan mararta saboda wani irin murɗawa da ta ji yayi ga wani sabon ciwo da ke ƙoƙarin ɓallo mata without control you are not su sumaya me yake damun ki haka ku dai baki da lafiya ne Biloniya Dawood ɗin ya sake tambaya a daidai lokacin da ya ƙaraso tsakiyar ɗakin. Kasa amsawa su mayin sai ma sun koyar da kanta da sake yi. Hadi da soma fuskar numfashi saboda ciwon nata a koyaushe da haka yake zuwar mata da ya yi wasu to numfashinta zai fara sizo su ma ya tsara mai wata harfin kar ki ji komai ke ma ce kamar yadda mace yake biological son ɗina saboda haka ki faɗa min duk wata damuwar da ta dame ki abban ya faɗa a tausashe saboda a yanzu ya gama yarda cewar fata da lafiya bakinta ta buɗe da niyyar yin magana amma sai ta ji harshen ta yayi mata nauyi wanda hakan ya sa cikin shaken boys ta ce ciki na ne yake ciwo subhanallah sannu bari in kira Dr. Usman ya duba ki domin a yanzu ya fi kusa da mu akan Dr. Muhammad. Biloniya Dawud din ya faɗa yana mai zaro waya daga cikin aljihunsa bayan ya danna kiran dr usman din ne kuma ya juya ya fice daga cikin ɗakin sumaya kuwa zamewa daga kan gadon ta ta zauna tabas a ƙasa haɗi da rumtsa idanuwanta bayan ta sanya hannayenta duka biyu ta kama mararta numfashi take fitarwa da sauri da sauri wanda sautin sai ya sa shi buɗe idanuwanta da a karan farko ya ji ya kasa iya sarrafa su duk da yana son juya su kuwa amma ya kasa wannan dalilin ya sa shi jin tamkar ana sukan kowane gabar jikinsa da allura a ɓangaren biloniya dawud kuwa mintuna goma katal ya ɗauka sai gashi ya dawo cikin ɗakin yayin da Dr. Usman ke biye da shi wanda ganin sa yasa zuciyarsu ma ya tsinkewa dan ta san dole sai ya yi masa allura abin da ta fi sana a rayuwarta hakan yasa ta soma jin jikinta baya tare da yayyarba in yatsun hannunta tun kafin Dr. Usman din ya kai ga tambayar ta abin da ke damunta daidai lokacin ne kuma mota ta danno kai cikin gidan bayan mai gadi ya wangala babban gate ɗin gidan wanda hakan ya sa shi sako kai cikin compound ɗin gidan da ƙwarewa yake murza siyarin motar har ya karaso tsakiyar gidan wanda hakan ya sa shi fakin motar idanuwansa da suka yi ja ya lumshe a lokacin da ya zoƙi cigarettes haɗi da busa hayaƙin hayaƙin da yake cin tamkar daga a zuciyarsa wacce ke ci da wuta yake fitowa buɗe marfin motar yayi ya fito akan fuskar babu ko ɗigar murmushi kai tsaye ya nufi cikin gidan bayan ya saka kafar sai ya sake sauran sigaris tsin da ya sha yayin da a can bangaren su ma ya ko tsoro ne ya cika ta saboda ganin Dr. Usman din na hada wani ruwan allura da ke hannunsa ba tare kuma da ya tambaye ta me yake damunsa ba wanda hakan ya sa cikin sanyi ta ce don Allah dakta kar min da zafi murmushi Dr. Usman da Biloni ya dawo suka yi saboda tsoro da suka hango karar a cikin idanuwanta ba zan yi miki da zafi ba aikin san alluran ciwon jiki ba ta da wani zafi sosai dr usman din ya faɗa yana mai nufota da allurar wanda hakan ya sa ta sanya hannunta ba tare da sanin abin da take yi ba ta ɗaura hannunta akan ƙirjinsa daidai saitin zuciyarsa haɗe da rantsa idanuwanta da ƙarfi wanda hakan ya yi daidai da turo kofar ɗakin da aka yi ah ta saki wani irin ƙara lokacin da ta ji zafin allurar na ratsa ta da kuma baƙon ƙamshin turaren da ya haɗe da numfashinta wanda hakan ya sa ta bude idanuwanta inda ta sauke su a kan shi sultan da yake a jikin kofar falon ya da duka hannayensa biyu a kan cis ɗinsa yayin da fuskar sako ke ɗauke da bakin gilas wanda hakan ya hana ƙwayar idanuwansa bayyana wannan dalilin yasa ta kasa tantance ita yake kallo ko kuwa aka san haka idanuwanta ta sauke akan shi ɗin ne kuma yasa ta jin kirji da zuciyarta sun yi wani irin bugawa wanda har sai da hakan ya tilasta mata rinsa idanuwan nata saboda a lokaci ɗaya ta ji zafi biyu zafin farko na ruwan allurar da ke ƙara ratsa ta yayin da zafi na biyan ko ya kasance na dalilin bugawar zuciya hari da faduwar gaban da ta ji ne saboda ganin bakwar fuska wacce ba ta taba ganin ta ba sai yau ah ta faɗa da ɗan ƙaraji a lokacin da dr usman ya soma yunkurin zara allurar daga hannunta wanda hakan ya sa ta sake danna hannunta a kan precious heart ɗinsa wanda aman bugawar da hatsin ke yi ya shiga bugun tafin hannun nata wanda hakan ya sa ta janye hannunta da sauri domin sai ta ji tamkar shakin aka jona mata sannu an gama allurar ai saura na anjima ne kawai shi din ma kuma karfe biyar na yamma zan zo na yi miki dakta Usman ya faɗa yana mai miƙewa tsaye tare da mai da sauran abubuwan nasu cikin jaka idanuwanta da suka yi rauro ta dago ta kalle su a tsorace tare da matsa inda ya yi mata allurar cikin muryar da ke rawa ta ce dan Allah dakta ga ya hakuri ni ko magani ma aka bani na sha zan da sauƙi murmushi biloniya dawud da kuma dakta usman ɗin suka yi saboda duk yanayin ta ya nuna cewa ba ta son allura yayin da a madadin murmushin nasu ko majid da kunnuwansa ke zuƙo masa ƙananan nan farfashinta rinsa idanuwansa yi da karfi haɗi da kifa kansa a cikin filo yana mai amsar sukar da dukkan sassan jikinsa ke yi saboda saukar da tafin hannunta da sai akan saitin zuciyarsa abin da ya rikita brain ɗinsa tare da jin wani abu na yawo a duka kwakwalwarsa sai dai kamar yadda nasa zuciyar ke bugawa da ƙarfi san hakan ne a wajen sultan da ke tsaye a bakin kofar shigowa ɗakin wanda jin aman sautin muryar ta ya sa shi lamshe idanuwansa tare da zara gilas ɗin da ke fuskarsa wanda hakan ya daidai da juyowar biloniya dawud sultan ya kira sunansa da yanayin mamaki duk da yana da masaniya akan cewa yau sultan ɗin zai zo amma bai yi tunanin jirgin sassafe zai bi ba na'am abba muryarsa ta amsa amo a cikin dodon kunnuwanta wanda hakan ya sa ta jin tsawar wani abu a makoshinta sannu da dawowa wato sai yau ka tuna da mu almas tremont ka je paris ka yi zamanka cewar biloniya dawud yana mai ɗan rungumar sultan ɗin tare da faɗaɗa fara'ar da ke kan fuskarta sorry abba issues ne suka min yawa shi yasa na je na yi solving ɗinsu ya jikin mace sultan din ya tambaya yana mai kallon mace din da ke kwanciyar rubuta ciki akan gado haɗa kuma da dawo da kallon sa ga abin harinsa abin harin da ya jima da dana tarkonsa a kai hakan ko ya daidai da ɗago kai da su ma ta yi inda take idanuwansa suka fada a cikin na juna hasbunallah labban bakinta suka furta hakan saboda wani irin jijjiga da ta ji zuciyarta ta yi tare da janye idanuwanta da sauri saboda kallon nasa da ta yi sa ta jin tamkar an watsa mata garwashin wuta a jikinta ba wai kuma don idanuwanta da ta saka a cikin nashi ba sai don kallon da cikin ice ɗin nasa ke yi mata kallo mai ɗauke da ma'anoni da kuma manufa daban-daban wani irin yawu da ya tsaya masa a makoshi ya hiɗiye tare da kawar da kansa daga kallonta zuwa ga saman ɗakin wanda aka kawata sa da zanen pop dungu da dungun ɗakin yake kallo don ƙara tabbatar wa kansa tsaron da ke cikin ɗakin duk da kuwa already ya san babu cctv kyamara a cikin ɗakin tsokakkiyar murmushi ya yi da shi kaɗai ya san ma'anarta haɗi da ɗan jan jikinsa baya abba bari na je na yi wanka yanzu isowa na duk na gaji ban samu na huta ba ya faɗa yana mai mayar da gilas ɗin hannunsa kan fuskarsa game da nufar hanyar fita wanda jin abin da ya ce ɗin ne kuma ya sa biloniya dawud jinjina masa kai alamun to yayin da dr usman kuwa da ya gama kinsa jakar tasa kenan rata ya ta yi a kan kafaɗarsa haɗe da kallon biloniya dawud ɗin ya ce ni zan wuce saboda ina da patient a hospital amma in sha Allah zuwa karfe biyar zan dawo saboda a ƙarasa allurar nata ba damuwa Dr. Usman mun gode sosai mu ta takama Biloniya Dawud ya faɗa yana mai mika masa hannu suka sake yin musabaha tare kuma da bin bayan Dr. Usman ɗin kai tsaye suka fice daga cikin ɗakin fitarsu ce ta sa su ma kifa kanta a jikin gadon a hankali ta soke gajiyayyen idanuwanta da suka yi ja a kan tafin hannun nata wanda ya jiyo mata asalin bugun zuciyarsa tabbas a yau ta ji abin da bata taɓa ji ba saboda yaujin nasa da ta taba kuwa har yanzu bata daina jin wani iri a cikin jikinta ba numfashi ta dan fesar tare da jiyo da kanta a hankali ta kalle shi har dai yanzu a nata tunanin bacci yake saboda babu wata alama da ke nuna cewar su biyu musamman ma yanzu da ya boye fuskarsa a cikin filo numfashi mai sanyi ta ɗan ja a hankali tare da mai da idanuwan ta tallumshe su sake kuwa maganganun da dr usman yayi daren jiya ya so ma dawowa cikin kanta filla-filla tabbas ta yarda da maganarsa cewar dole sai mace ɗin yana samun kulawa musamman wajen cin abinci domin chronic ulcer babu abin da baya jawowa tana cewar tun jiyan bai ci abinci bai sa ta yunkurawa a hankali ta miƙe tsaye hannunta na dama dafa da madarta cikin yanayin tafiyar da ke nuna dauriya da kuma shanya ciwon da ke damunta ta nufi kofar fita daga ɗakin inda ko da ta karasa a hankali ta buɗe hannun ɗin kofar ta fice direct wajen da breakfast ɗin nasu ke ajiye ta nufa tare da sake da abincin wanda ta san zai yi masa saukin ci shi ta ɗauka a hankali ta so bakin gadon haɗi da ijiye plate ɗin akan durowan gefen gado a sanye kuma cikin shanya zafin ciwon da take ji ta zauna akan gadon tare da jiyowa ta fuskance sa hannunta da ke ɗan rawa ta ɗaura a gefen wuyansa wanda hakan ya sa a take ta saki sassanyar ajiyar zuciya saboda zafin zazzabin nasa da ta ji ya ɗan soma sauka duk da ba wai ya tafi duka bane amma bai kamar jiya ba still numfashi ta ja hankali tare da lumshe idanuwanta a raunace ta riko hannunsa ta soma ciccikawa amor amor ta kira sunansa an iya shekin boys ɗinta da yanayin muryar kuka Majid kuwa jin hannunta kan nasa tana girgiza sa ne, ya sa shi buɗe idanuwansa a hankali, tare da janye hannun nasa daga kasan nata. Saboda a kowanne taɓa ta da za ta yi yake tamkar ana azabtar da fatar jikinsa. Yayin da Sumaya ko motsin da ya yi ne ya sa ta ɗan kwafowa ta liƙa fuskarta, wanda hakan ya sa idanuwansa sarƙafewa cikin na juna. Sai dai kasancewa bai gama buɗe idanuwan nasa sosai ba ne ya sa ba ta yi saurin janye nata ba. sai ma dan matsowa da ta yi kusa da shi tare da ɗauko filas ɗin ta ɗaura a kan cinyar cinyarta abincin ta gutsuro tare da kaiwa sitan bakinsa ha ta faɗa tana mai ɗan buɗe bakinta irin yadda ake yi wa yara idan za a basu abinci idanuwan nasa da suka yi tayi ɗan ƙara buɗewa tare da kallon hannun nata wanda ta kawo su daidai saitin bakinsa wani irin kallo ya shiga yi wa abincin tamkar mai hango wani abu na daban a cikinsa inda ganin hakan ya sa su maye ɗan karyar da wuya hadi da sake tura masa kifin har kusa da bakinsa a sanya ta ce please amur ka ci ko kaɗan ne sai ka sha magani kaji sauran maganan nasa ne ya makale saboda ganin yadda ya juyo da kansa gefe tare da janye idanuwansa akan abincin alamar ba zai ci ba afu na farko da ya fara karyar mata da zuciya kenan wanda hakan ya sa ta lamshe idanuwanta da tunanin ko dai abincin bai yi masa ba ne sai dai ba za ta yi saurin karaya ba saukowa daga kan gadon ta yi haɗi da ɗaukar plate ɗin ta fice falon ta sake komawa ta ɗauko duka tire ɗin abincin tare da dawowa ta ijiye tire ɗin a gefe plate ɗin wani abincin ta buɗe tare da ɗiba ta kai bakinsa kamar yadda ta yi a farko cike da yaƙinin cewa zai ci amma kuma ga mamakin ta sai gani ta ya kuma kawar da kai idanuwanta ne suka raurau wanda hakan ya sa ta ijiye plate ɗin gami da ɗauko na fasile potatoes and scrum egg a daddafe ta ɗebo potatoes ɗin a cikin hannunta tare da miƙa masa a ranta tana mai fatar ya ci kada ya kawar da kai yadda ya yi wa sauran ai kuwa ko gama tunanin hakan ba ta yi ba again ta ga ya kawar da kansa gefe idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku tai luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB kan farashi mai sauƙi. duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB tabbas an bar ta a baya domin tabbas kan kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba ya fesa musu da kuraje ko kuma ya musu tabo to tabbas idan kuka yi amfani da mb fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri sannan kuma sabulun mu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata yi kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata. Ku yi ƙoƙari ku yi amfani da MP cikin sati biyu zai share muku hawayenku. Da masu buƙatar wannan sabulu na MP za su iya tuntuɓar mu ta lambar wayarmu kamar haka 081-42-80-0199. Sannan kuma magungunanmu ba a samu a kasuwa sai dai kai oda daga wajenmu kai tsaye. Kuma muna iya aika magungunanmu kowane gari kuma kowace ƙasa da zarar kayi oda. Don haka ga masu buƙatar wannan ingantaccen magani za su iya tuntuɓa ta ta numban wayata wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma za ku iya tuntuɓar manaja na a kan whatsapp namba ɗinsa kamar haka 091 24 27 wato sifili tara ɗaya biyu hudu biyu bakwai